an ainihin wani ya anniversary menene wani ya mutu za a yi mashi tunanin mutuwa shi yau shekara guda din ba addini ba abin da ake so duk sanda wani ke rasu ki rinka mashi addu'a Allah ya ji shi ya shekara bai shekara ba tun daga sanda mutum ya mutu yake da bukatar addu'ar musan waɗannan abubuwa wane kaza wani kaza irin wannan dai shakuwa da aka yi a duk lokacin da muka tuna mukan ji ba daɗi musamman a irin wannan rana